gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba Gamayyar wasu kungiyoyin fafutuka a Najeriya sun dangana da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ECOWAS Suna masu neman lallai kungiyar ta gaggauta bincike a kan sayi hancin zargin amfani da takardun bogi da aka yi wa shugaba Bola Tinubu ko don ɗorewar kimar ƙasashen yankin Sahel a idan duniya. Bulaliyar Majalisar Dattijan Najeriya Sanata Ali Indume ya ce lokacin sallah ne ya yi shi ya sa ya fice daga zauren majalisar ana tsaka da tafka muhawara amma ba wai ya tunzura ba ne kan abin da shugaban majalisar ya yi masa na kin bashi damar gamsar da abokanan aiki muhimmancin ƙudurin buɗe iyakar Najeriya da Nijar. Sanata Elisha Abbo na jihar Adamawa ya bayar da haƙuri ga shugaban majalisar dattijai Sanata Godswill Fabio. biyo bayan zargin da ya yi masa na cewa shi ne kanwa uwar gami wajen sawa a sauke shi daga kujerarsa sakamakon hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara ta yi na maye gurbin sada takwaransa na jam'iyyar PDP Amos Yohanna. Duka dai a cikin wannan shiri na kowane gauta. Masu sauraro Assalamu alaikum Ibrahim Ishaq dan uwa Rano ke muku sallama a cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsar ra'ayin 'yan siyasa na ƙashin kai bisa al'ada ta demokuraɗiyya kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin ƙasar nan ya ba da dama. Gamayyar wasu ƙungiyoyin kishin demokuraɗiyya a Najeriya National Democratic Coalition sun rubuta wasiƙa zuwa ga shalkwatar ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ECOWAS. Suna masu ankarar da ƙungiyar ƙalubalen da ke tattare da yin shiru akan zargin da aka yi wa shugabansu, wanda a karo guda shugaban Najeriya ne Bola Ahmed Tinubu dangane da amfani da takardun bogi kafin cin zaɓe. kofin wasiƙar mai ɗauke da sa hannun Darakta Janar na Gamayyar Ƙungiyoyin Nadeko USA Leod Uku da jaridar Vanga ta yi to tozali da ita wannan laraba ta fayyace karar cewa abin tuhuma ne ga masu da'a da sanin ya kamata kuma abin kunya ne a idan duniya a ce shugaban kasa yana fuskantar irin wannan tuhuma kuma yana rike da irin wannan matsayi mai girma a nahiyar mu ta yammacin Afirka. Na rubuta muku wannan wasiƙa ne a madadin dukkanin mabiya ga mayyar ƙungiyoyinmu na Deko USA waɗanda muke fafutuka domin ganin demokuraɗiyya ta ɗore cikin inganci a ƙasarmu Najeriya da ma yankinmu na Sahel, kuma a matsayinmu na waɗanda suka damu da ci gaban nahiyar Afirka. Muke fatan a yi adalci da yin komai a buɗe domin samun nagarta cikin kowane irin al'amari, kwatankwacin dai ƙudurin da ECOWAS ɗin ta sa a gaba. Da farko bayan jinjinawa ECOWAS ɗin a game da fafutukar da take yi wajen ganin yankin Sahel ya samu ci gaba mai dorewa ta fuskoki da dama. Shugaban kungiyar Nadeko cikin wasikar ya ce dole su janyo hankalin kungiyar akan wannan al'amari mai matukar muhimmanci dangane da shugabancin kungiyar tasu. Kuma muna da yakinin cewa a matsayin kungiyar kasashen Afirka ta yamma da take da nagarta ta fuskar shugabanci wanda shine tushen samun ci gaba a kowane yanki. Muna kira gare ku da ku yi duba na tsanaki tare da binciko gaskiyar al'amari akan rahotannin baya-bayan nan da suke haska zargin cewa shugaban Najeriya Tinubu kuma shugaban ECOWAS ya yi amfani da takardun bogi a hukumar INEC bayan samo wasu takardun karya da sunan jami'ar jihar Chicago ta Amurka baya ga zargin harkallar miyagun kwayoyi duk a ƙasar ta Amurka. A wajenmu muna ganin cewa duk wanda yake da wannan tabo bai cancanci da rike ofishi mai girma irin wannan a yankinmu ba. A don haka muna fatan ƙasashen ECOWAS za su gaggauta kiran Tinubu ya sauka daga shugabancinsu domin idan wannan zargi ya tabbata gaskiya zai taɓa kimar ƙungiyar ta fuskoki da dama a idan duniya A cewar shugaban gamayyar kungiyoyin rajin wanzar da demokaradiyya a Najeriya na deko Liod Uku. Kamar yadda aka sani dai yau ana iya cewa kwanaki goma sha bakwai ne suka rage wa kotun kolin Najeriya ta kammala shari'ar karar da Atiku Abubakar wazirin Adamawa ya ɗaukaka shi da takwaransa na Labour Party Peter Obi game da kalubalantar nasarar da INEC da kotun sauraron kararrakin zaben shugaban kasa suka ba wa shi Tinubu bayan zaben watan Fabrairun wannan shekara. Shin ko har yanzu masu ɗaukaka karar suna ganin haske kan abin da zai iya faruwa a kotun musamman kan wannan zargi da suke da shi da har ya sa suka yi takakkiya zuwa Amurka domin karɓo hujja daga jami'ar jihar Chicago. Abdurrashid Shehu Uba Sharaɗa da ke zama mataimaki na musamman ga Atiku Abubakar a harkokin yaɗa labarai ya ce iya motsin ƙungiyoyin fafutuka da suke mara wa wannan ƙuduri nasu baya abu ne da ke ba su ƙwarin gwiwa cewar suna tare da nasara. Tuni kamar yadda ka sani waɗannan bayanai an riga an same su kuma an mika su kotun kolin Najeriya wanda a yanzu haka suna gaban kotun kolin Najeriya najeriya kuma za ta duba tare da yiwuwar karɓar waɗannan sababbin hujjoji wanda tuni ɗan takarar shugaban ƙasar tarayyar najeriya ƙarƙashin inuwa jam'iyyar pdp alhaji atiku abubakar a ƙarƙashin lauyoyinsa suka mika waɗannan wato sababbin hujjoji kuma abu ne wanda nake ƙara tabbatarwa tare da haskawa cewa wannan batu na takaddun bogi da ake zargin shi shugaba bola tinubu batu ne wanda yake ƙara ɗaukar ido a dukkanin ɓangarori ko kuma a sassan duniya ya rage ita kotun koli ta duba ta yi adalci tare da ganin cewa cewa mai kundin tsarin mulkin ƙasa ya wato bayyana ga irin waɗannan abubuwa waɗanda tun a baya akwai hukunce-hukunce da aka yi da dama ga 'yan siyasa da suka irin mika irin waɗannan takardu ya kamata kuma dole ya dace ta tsaya da kafarta wanda kamar kundin tsarin mulkin ƙasa ya bata dama su nuna duniya cewa lalle bangare ne na shari'a wanda yake cin gashin kansa tare da tabbatar da cewa dimokuraɗiyya ta yi ƙarfi a musamman najeriya Abdurrashid Shehu Uba Sharaɗa kenan mai taimakawa wazirin Adamawa a harkokin yada labarai. Wannan lamari dai na ci gaba da ɗaukar hankali ne a gabar da dambarwa ke ci gaba da faruwa a zauren majalisar dattijan Najeriya. Biyo bayan tunziri da aka ce mai tsawatarwa na majalisar sanata Ali Indume ya fuskanta tare da ficewa daga zauren bayan tarkata komatsansa sakamakon fusata da aka ce yayi yayin zaman da aka yi na jiya talata. Sai dai kuma daga bisani shi bulaliyar majalisar cikin wata tattaunawa da yi da sashen Hausa na BBC ya ce da alama fa an yaɗa rahoton lamarin da ya faru a baibai ma'ana dai ba wai ya fice daga zauren majalisar a fusace ba ne lokacin sallah ne ya yi kuma kafin ya fita sai da ya gaya wa mataimakinsa kawai dai an samu shi ne fitar tasa ta zo a gabar da suka kasa samun fahimtar juna shi da shugaban majalisar sanata Godswill a Fabio akan sa ta neman fito da muhimmancin wani kuduri da aka gabatar da ke neman a buɗe iyakar Najeriya da Nijar. Kuma akwai matakan da mu a ecowas wanda yan majalisa ne na kasashe goma sha biyar da suka yi sun ɗauki mataki to ina so in yi masa bayani a hakan bai bani dama ba sai ya ce a'a ni an yi ruling na out of order to shikenan a lokacin lokacin sallah yayi sai na fita to a sai yan majalisa yan uwana sun ɗauka akan na yi fushi ne na tafi amma ganin cewar kai ne ma babban mai tsawatarwa na bangaren masu rinjaye a ce ka kama hanya ka fita a daidai gabar da ake wannan magana ai dole a ce ruwa baya tsami banza a'a to ai shi yasa na dawo kuma ai na zauna na yi bayani akan abun da ya faru kuma na gaya ma mataimakina cewa ni kai ni na tafi masallaci to amma ku yan jarida sai kuka ɗauka akan tunda mun ɗan ta da jijiyar wuya akan wancan maganan fushi ne na yi na tafi na ci na dawo na musu bayani muka fahimci juna a cikin close session muka dawo na ci gaba da zama da yake a zaman sirri kuka yi ta aka aka shawo kan shi wannan batu ai yanzu ba a shawo kan batun wancan din ba ai an ce an soke sai zuwa gaba ai shine maganan da ni na muka samu ɗan sabanin kenan na ce ba dalilin da za a soke maganan rufe boda mu tattauna kai mu ɗauki mataki akai to yanzu ba a ɗauki mataki akan wancan ba Sanata Ali Ndume kenan mai tsawatarwa kuma wakilin kudancin jihar Borno a Majalisar Dattijan Najeriya. Duka dai akan batun da ya shafi majalisar da dambarwar da ke cikinta. Idan za a iya tunawa a baya-bayan nan an jiwo sanata Elisha Abbo na jihar Adamawa yana zargin shugaban su Godswill Afabio da cewa shine kanwa uwar gami wajen kitse yadda aka yi har kotun ɗaukaka kara ta sauke shi daga kujerarsa tare da yin hukuncin mai gurbinsa da abokin takararsa na jam'iyyar PDP Amos Yahana wanda kuma a cewar Elisha sha ba shi kaɗai shugaban majalisar ke yi wa wannan taki ne ba. Wannan dalili ya sanya aka jiyo shi sanata Godswill Fabio yana mai saba layar rantsuwa tare da nesanta kansa da wancan zargi da shi Elisha Abo ya yi masa cewar shi fa ba shi da hannu a batun hukuncin da kotu ta yi masa wadda kuma a yau sai ga shi kansa sanata Abu yana cewa ya janye zargin da ya yi wa shugaban majalisar yana mai cewa ya gano ba shi da hannu a wancan abu da ya faru gare shi na hukuncin da kotun ɗaukaka ƙarar ta yi. Irin wannan lafazi akan kan hukunce-hukuncen kotu ba yau aka fara ji daga bakunan wasu 'yan siyasar ba musamman idan an samu hukuncin da ya saba da muradinsu wadda ko a nan kano idan ba a manta ba gabanin hukuncin kotun sauraron kararrakin zaben gwamna an samu wasu masu fushi da fushin wani suna yi wa alkalai barazana kan cewa za a kafa mummunan tarihi idan har aka kwace kujerar mulki daga hannun abba kabir yusuf ko da dai bayan wannan kalaman tunziri aka jiyo matakin kora da ita kanta gwamnatin kwankwasiyar ta yi wa waɗannan mutane biyu lamarin da ya ƙara janyo mata farin jini a wajen akilan mutane da ke fatan a yi siyasa ba da gaba ba sai dai duk da haka a ci gaban tsokacin mabiya gandujiyar apc mun ji sakataren yada labarai honorable ahmad s aruwa yana cewa su sun yarda da duk sakamakon da suka samu da ma wanda za su samu a kowace shari'a nan gaba mun yi imani za mu samu nasara a kotun ɗaukaka ƙara mun kuma yi imani cewa abin da masu shari'a suka yi a nan ƙasa gaskiya ne wannan ƙuri'u guda dubu ɗari da sittin da tara ya nuna a fili ƙarara cewa gwamnatin abba da abba sun tafi duk wani cin mutunci da ake yi in Allah da ya zo ƙarshe kuma duk wani abin da wannan gwamnati take yi duk ayyukan da suke ɗaukowa da abubuwan da ake so a yi amfani da shi saboda wannan shari'a muna kallo za mu iya bakin ƙoƙari mu tabbatar da cewa an kare daraja da alƙiblar jihar Kano a shari'ance mai girma shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Dr. Abdullahi Umar Ganduje da mai girma shugaban jam'iyya Abdullahi Abbas suna nan wajen tabbatar da wannan matsayi na wannan shari'a shari'a nan gaskiya ce ga ta an yi ta Adamawa kuma akwai makamantanta da yawa da mai shari'a ta ɗauko ta ba da misalai da su ƙuri'u na bogi a ko ina ne a duniya in dai an zuba su su je su tambaya su ji sai an cire su daga cikin ƙuri'un gaskiya domin a tabbatar da ƙuri'a ta gaskiya babu wani abu da za a shigar da shi ga wannan kotu babu wani abu da da kotun ƙasa bata karɓa ba a yi tsammanin za a shigar da shi a yanzu wannan ana yi ne domin kawai a riƙe magoya baya magoya bayansu da suke jam'iyyar NNPP a nan Kano domin a ƙarfafa musu gwiwa cewa ana yin wani abu amma ina so in tabbatar tabbatar wa al'umma cikin ikon Allah da dasa wannan kotu da za ta zauna a garin Abuja nan gaba kaɗan za ta tabbatar wa da gawuna da garo gaskiya za ta tabbatar wa da jam'iyyar APC gaskiya za kuma mu zo mu gaya wa al'umma gaskiya cewa wannan maganganu da muke yi su ne suke kan siratul mustaqim domin babu wani abu da muke gaya wa mutane domin mu yaudare su sabanin yadda 'yan kwankwasiya da jam'iyyar NNPP suke yi Honorable Ahmad S. Aruwa kenan sakataren yada labarai na jam'iyyar APC a jihar Kano. To amma cikin wani kurman sako daga mai taimakawa gwamna Abba Kabir Yusuf a harkokin yada labarai wato Honorable Bashir Sanata akwai darasi da ya kamata jama'a su ɗauka game da sukar da wasu 'yan jam'iyyar APC da suka yi mutuwar kwando ke yi wa gwamnatin su a cewar Sanata na gaba ya riga ya yi gaba. Ka yi kwamishinan nan ka ƙara yi amma daga ƙarshe sai da ta ƙare maka wanda kwanakin baya da ka je wajen AA Zaura duk da ka ga mai mai zance dubu hamsin ce ta raba ku da shi ka fito kana godiya a Bristol kai ne yanzu a sahun gaba wajen kalubalantar gwamnatin excellency Abba Kabir Yusuf to ina so na gaya maka ba da excellency Abba Kabir Yusuf ko kuma da mu jami'an gwamnati kake faɗa ba kana faɗa ne da makotanka da ba sa jin daɗin zama da kai da kuma mutanen gari wayanda suke jin haushin baka taimake su ba a da kuma yanzu an zo gwamnatin da ake wa talakawa aiki bai ɗaya kai kuma kana sukar wannan gwamnatin irin wannan ya kamata ya zama maka ishara ka yi sharafi a siyasa a baya amma siyasa ta ma da taya za haka nan kun yi mutuwar tsofaffin kwandina irin na siyasa amma ba za ku iya ganewa ba duk da cewar idan ido ya mutu kwalli baya tayar da shi kamar yadda kullum gwamnatin nan bata taɓa fashi ko gajiyawa wajen yi wa talakawa ayyukan alheri ba to tunda gwamnatin mu tana aikin alheri ba irin gwamnatin ku bace ba za ku ɗauki hankalin mu ba za mu ci gaba da tallata ayyukan excellency Abba Kabir Yusuf da yake wa mutanen Kano masu albarka da suka zaɓe shi a ƙarshe ina ba da shawara ga 'yan uwa masu daraja da mu daina daka ta wayannan mutanen da su abokin mutuwa suke ake nema kamar yadda su sun mutu a siyasa mu shagaltu wajen tallata wannan gwamnatin tamu mai albarka kuma sannan ba kowane rago ne za ka yi karo da shi ba ragon da ya isa rago da shi ake karo kuma ba zai yiwu kare ya ma haushi kai ma kai haushi ba duk sai mu zama karnuka mu bar su su yi ta haushin mu kuma mu ta aiki Honorable Bashir Sanata kenan babban mai taimakawa gwamnan Kano Abba Kabiru Yusuf a harkokin yada labarai. Sai dai kuma a wajen mabiya siyasar gidan Shehin Malami Ibrahim Khalil cikin jam'iyyar ADC mai alamar musabaha. Idan fa aka yi la'akari da salon da gwamnatin ta ɗauko, ta saki layin alkawarin da ta yi wa Kanawa idan an kalli kundin alkawuran ayyukan ci gaba da ta yi yakin neman zaɓe da shi ga dai Ibrahim Ahmad Muhammad. ya kamata gwamnati ki sani cewa al'ummar jihar kano suna tare da wannan blueprint naki wanda kika kafin ki samu gwamnati dole ne gwamnati ta ɗoru akan wannan blueprint da ta alkawari za ta yi wa al'umma bangaren ilimi akwai manufofi da ta zayyana za ta yi wanda kuma kwata-kwata yanzu ba mu ga alamun ta ɗau hanya za ta yi su ba yanzu misali a ilimin nan gashi za a kai ɗalibai ƙasashen waje su karatu gashi kuma an yi rabon littattafai ga makarantun firamare wannan ba za a ce abun a yaba mata ba ne a mahangarmu ɗaukan ɗalibai asalin 'yan jihar kano su tafi wasu ƙasashe su karatu za a wuce wannan level din saboda duk wanda yake kwana tashi a jihar Kano ya san yanda ilimi yake na musamman na jami'o'i mallakar jihar Kano suna buƙatar tallafi yanzu wannan kuɗin yanzu aka ɗauke su aka sa a wannan jami'o'i kowa ya san za a samu ci gaban da ba a taɓa tsammani ba kamar aifondin funding din su wajen ɗaukan su wannan malamai namu a je a training din su sannan kuma a ƙara wasu facilities sannan da guraren karatu sannan gwamnati ta yi auren zawarawa wanda al'ummar jihar Kano sun yi ta akai sun nuna cewa ba shine priority akan yanzu a halin da ake ciki ba sun yi duba akan cewa yanzu wannan ba ne a haƙƙo ba to ne a haƙƙo a haƙƙo shine yanzu aure yana lalacewa me zai hana gwamnati ta fito da wani manhaji wata manhaja wanda za ta sisita wannan aure da yake lalacewa duk da mun yi imani cewa dukkan matsalolin da suke tattare da mu suna fitowa ne daga gidajen aure me zai hana gwamnati ta kafa cibiyoyi na horas da ma'aurata duk mazaɓu na jihar Kano a kafa irin waɗannan domin a horar da ma'auratan nan wannan zai fi sannan sai palliative fi sabilillahi al'umma ba su ga wannan palliative ba ba a ba bane shi yasa ba a bani ba ban ga wanda aka ba ba ban ga wanda ya ga wanda aka ba ba fi sabilillahi ba haka ya kamata a yi ba Matashi Ibrahim Ahmad Muhammad kenan daga gidan siyasar Malam Ibrahim Khalil a jam'iyyar ADC mai alamar musabaha. Nan gaba kaɗan za mu leƙa ƙaramar hukumar doguwa domin jin wani matakin dakatarwa da shugabannin jam'iyyar NNPP suka ɗauka akan wani hadimin gwamna saboda rashin ɗa'a. Amma kafin nan bari mu ɗauki kalaman kwamishinan shari'a na Kano barista Haruna Isa Dedere wanda ke yin godiya ga sanata Kawu Sumaila na Kano ta Kudu bisa wani ƙuduri da ya ce ya gabatar a zauren majalisar. Ina amfani da wannan wannan dama wajen mika godiya ta musamman ga mai girma sanata Kawu Sumaila sanatar mu mai wakiltar Kano ta Kudu game da kudirin da ya gabatar a yau 18 ga watan goma a zauren majalisar dattijan Najeriya inda ya mika bukatar kafa babbar kwalejin gwamnatin tarayya ta musamman a karaye wannan kudiri an yi masa karatun farko a yau muna gode wa sanata Kawu Sumaila godiya maras iyaka kuma muna yi masa addu'a Allah ya ƙara masa lafiya da ƙwarin gwiwar ci gaba da wannan jihadi har mu ga karatu na biyu da na ƙarshe na wannan doka. Idan za a iya tunawa a majalisa ta tara a lokacin ina dan majalisa na gabatar da irin wannan ƙudiri har ma aka yi karatu na farko da na biyu kuma har ma an yi zaman sauraron bayanai daga al'umma. Ko cikin ikon Allah gashi wannan mafarki namu zai tabbata bisa jagorancin wannan sanata namu. Jin mu da godiyarmu ba za su taɓa karewa ba game da wannan namijin kokari na sanata Kawu Sumaila. Mun gode kwarai da gaske Allah ya saka da alheri. Barista Haruna Isa Dederi kenan kwamishinan shari'a na jihar Kano da yake maganar yabo yake yi su ma mabiya jam'iyyar APC a kungiyar daga Liman sai na Ibi sun leko dauke da godiya ga jagoran kungiyar sa na jihar Kano Aminu Sale Ungoggo bisa rawar da yake takawa wajen daga darajar kungiyar su da kuma tallafawa mabiya a karamar hukumar Garko kamar yadda Sabiu Abba kafa malamai ke bayyanawa. in yi godiya ta musamman ga mai girma jagoran kungiyar daga liman sena ibi na jihar kano aminu sale ungogo a bisa tiri-tiri da ya yi a kan wannan kungiya har ta samu nasara a jihar kano baki daya mu karamar hukumar garko wannan kungiya ta bunƙasa. ne irin nasara ita wannan kungiyar taku ta samu da har kake ganin ya dace ku yaba shi shugaban naku. shi kansa zababben gwamna mai zuwan gado in allah ya yarda dr nasiru yusuf gawuna bisa nasarar da aka samu a kotu da roƙon allah da kuma gudumawa da aka bayar akan tafiyar kuma mun san in Allah ya yarda abin da ya faru a kotun nan ta farko haka ta biyu har ta ƙarshe ma abin da zai faru kenan cewa su suka ci zaɓe su aka tabbatar ko kun je kun yi wasu 'yan dabaru naku ne ku zo kuke ikirarin kujerar da ba ku ba ai da mun sun san ba su ci zaɓe ba asirin su ne Allah ya tona akan arin gizon ƙuri'a da suka yi kuma kotu ta tabbatar ta ware ƙuri'a ta gaskiya Dr. Nasiru Yusuf Gawuna shine ya ci zaɓe a jihar Kano daga ƙarshe in yabawa shi sakataren wannan kungiya Honorable Labaran Garko da kuma ma'aji na sha'aibu Buda ina ba musu kwarai da gaske. Matashi Sabiu Abba kafan malamai kenan shugaban kungiyar daga liman sai na ibi a yankin karamar hukumar Garko. Da hakan ne kuma za mu leƙa karamar hukumar Doguwa domin ɗaukar kalaman sakataren jam'iyyar NNPP Zakar PA wadda ke shelanta wa duniya matakin da suka ɗauka na dakatar da wani hadimin gwamna daga jam'iyyar bisa rashin ɗa'ar da suka ce ya yi wa wakilan gwamna a gabar da ake shirin rabawa talakawa kayan abinci domin rage raɗaɗin rayuwa. a yau ne 18 ga watan goma mu shugabanni na wannan mazabar muka dakatar da al'abda aliyu ss 30 na mai girma gwamna sakamakon cin mutunci da ya yi wa wakilin gwamna sunusi sirajo da kwamishinan addini na jihar kano mai girma gwamnan jihar kano ya ba da abinci a zo a raba don tallafin al'umma a wannan karamar hukuma amma ya gayyaci mutane matasa aka ci mutuncin wakilan gwamna kuma aka ba da umarni ga jami'an tsaro cewa kar a raba kayan nan ya ce babu wanda ya isa haka mu a tsarin mu da tarbiyyar mu ta kwankwasiya babu wani bako da zai shigo jam'iyya ba zai amfani da tarbiyyar da aka san mu da ita ya zo mana da wata ɗabi'a saɓanin abin da muke yi a kwankwasiya wannan dalilin da irin abubuwan da ya aikata aka baya da wannan babban laifi da aikata mun dakatar da shi a jam'iyyar NNPP mai albarka muna kira ga mai girma gwamnan jihar Kano da ya dakatar da shi daga SA bisa irin cin wannan mutuncin da yake wa jagororin jam'iyya mai albarka Honorable Zakari Muhammad PA kenan sakataren jam'iyyar NNPP a mazaɓar doguwa. A yayin da nan ake korafi akan rashin ɗa'a gaɓar rabon tallafi, su kuwa waɗanda suka amfana da kayan tallafin nan da tsohon ɗan majalisar tarayya na Taroni, wato Honorable Bashir Baballe Ila ya raba, cikin su a yau mun ji Abdurra'ub Muhammad Musa yana miƙa saƙon godiya ga tsohon wakilin nasu na tarayya. Gaskiya ba zan taba gushewa ina godiya ga Allah da kuma shi alaji duba da yadda yake ɗawainiya ga gidan nan da daɗi babu daɗi babu mulki amma dukkan abin alkhairi da ya zo dukkan mutanen da suke tare da shi ba su guje shi ba shi ma ya yi wannan ƙoƙarin ya yi wa mutane halacci. Wai siyasa gidan wace wannan kake magana? Ta gidan jajirtacce wato Alhaji Nasir Baban La'ila ɗa mai kamar uba saboda haka kira ga zami da mutane idan kana siyasa ka zama mai halacci ka zama mai amana amana wannan shi ya jawo muka zauna a gidan shi domin mun yadda da wannan ingancin kan ya mun waya domin duk masoyin ka shi ne zai kira ka muna godiya Allah ubangiji ya saka masa da alkhairi shi Abdurra'ub Muhammad Musa kenan a karamar hukumar Taroni. Ita ma gidauniyar nan ta munzala Abubakar Dambazau idan ba a manta ba tana ci gaba da yi wa jama'a hidima har ma a kwanakin nan ne ta yaye iyaye mata da gidauniyar ta horar tare da basu jarin sana'o'i wadda dalilin haka muka karɓi bakuncin Malam Anas Umar yana yi wa ambasada godiya. muna gode wa ambasada alhaji munzali dambazau yau ya fi da umar karama hukumar birni kunya nan muka zo muka faɗa a gidan rediyon nan cewa gidauniyar munzali dambazau foundation ta ɗauki nauyin koyar da iyayen mu mata mutum ɗari biyu da ɗaya aikin koyar da sana'o'i daban-daban yau an yaye su an ba su certificate an ba su kayan aiki kuma an ba su tallafi jari wanda su je su gabatar da wannan ayyuka wannan kwarewa ce da kuma hangen nesa irin na injiniya da tarabi musa kwankwaso wanda mai girma ambasada munzali dambazau yake koyi da shi da kuma aikace-aikacen da gwamnatin jihar Kano take kakashin injiniya Abba Kabir Yusuf Abba gida gida. Ambasada dan bazo wani mutum ne wanda ya zo a wannan karnin wanda ni dai ana tunanin har yanzu bamu ga wanda yake taimakon gwamnati babu mukami babu komai amma aiki yake kamar ma shine yake da ke da bukamin da yafi kowanne a wannan jiha. Muna godiya muna godiya Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri kuma Allah ya aiko da babbar rawa Anas Umar kenan a jam'iyyar NNPP Kwankwasiya ta jihar Kano. Kafin mu naɗe tabarmar shirin sai mun leƙa siyasar ɓangaren 'yan kasuwa wadda muka karɓi bakuncin Abubakar Abdullahi Kana Baro yana fayyace irin yadda suka kammala shirye-shirye domin tunkarar zaben shugabannin ƙungiyarsu ta Amata tare da fatan samun sauyi na gari domin ci gaban kasuwanci a jihar nan. in kira ga 'yan kasuwa inda duk suke ga 'yan takara nan sun fito afuwajen idan ba a so a yi zaben tumin dare a fito a baje koli a zaɓi ɗan takarar da zai taimake mu kaga 'yan faleti dai halin da kuka shiga a baya yanzu gashi alhamdulillah an samu gwamnatin da ba ta yin katsalandan akan al'amuran da suka shafi 'yan kasuwa kun ga laborori kungiyar nan ta amata tana da kyakkyawan kuduri akan kanku saboda al'amura sun canja amma harkar da ku dorawa da saukewa da tura a baro har yanzu bai canja ba 'yan dakon mu 'yan mu suna zuwa suna ciranin saniya hayaniya a kasuwa kungiya amata ba za da yadda da wannan ba za ta yi gyara amata mai kyau ce wasu mutane ne ba suka shiga cikin ta a baya sun ci kasuwar su sun tafiya su ina su shugabanni a mataki na kasuwa akwai ingantattun yan takara a yanzu wanda za a yi zabe kwanan nan akwai shugaban hukumar zabe Alhaji Bala Muhammad Zakar wanda mutumin kirki ne kuma duk wanda ya ci zabe shi za a bawa shi isa nake so kada a yi kasa a gwiwa a fito a tabbatar da an karbi katin zabe kowa ya karkade ƙuri'arsa an zabi ingantaccen dan takara kuma a kula wajen zaben dan takara ka ai zaben tumin dare irin na jiya da shekaran jiya daga karshe muna jaddada godiyanmu muna jaddada biyayyarmu ga iyayen wannan kasuwa Alhaji Muhammad Adakawa da Alhaji Salisu Sambaji Sadaunan Alagoda da Alhaji Abdullahi dan Gongola Allah ya kara musu lafiya Abubakar Abdullahi Kana Baro kenan dan takarar PRO na kungiyar Amata reshen kasuwar Singa. Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba. Masu sauraro a madadin Nasir Salisu Zango da ke jagorantar shirin da dukkanin abokanan aiki Salisu Bafayo, Adam Suleiman Abdullahi Lawal Alhatu, Murtala Abdullahi Dan Subdu da Umma Suleiman, Ibrahim Ishaq Dan Uwarano da na gabatar ke cewa da ku a huta lafiya daga nan Freedom Radio muryar jama'a.